وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول الا البلاغ المبين ya ku mushrikai idan kuka karyata abin da annabi Muhammad ya zo da shi to al'ummomin da suka gabace ku sun karyata manzanni irin su mutanen annabi Nuhu da Adawa da Samudawa babu abin da ya waje ba a kan manzo face isarwa mabayyaniya kuma alal haƙiƙa ya isar muku da abin da ubangijinsa ya umarce shi ya isar muku da shi